Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 31, 25 da kuma mita 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar suna jin shirye-shiryen nan kai tsaye ta gidan rediyon VOA Africa mita 200.5 da kuma tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da lol da kuma niyyar dukansa a zangon FM. Masu na'urar kwamfuta ma suna iya jin shirin nan kai tsaye da muke gabatar da shi yanzu ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu aron mu assalamu alaikum da fatan kuna lafiya yau Lahadi 25 ga watan biyu ko Fabrairu shekara ta 2018. Sahabu Imam Aliyu ne daga nan birnin Washington DC a madadin sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri a yanzu haka karfe 4 na la'asar a Kamaru, Chadi, Nijar da kuma Najeriya karfe 3 a Ghana. Ga kanun labarai. jami'an gwamnatin koriya ta kudu sun ce koriya ta arewa za ta so tattaunawa da amurka babban kwamitin jam'iyyar communist ta china ya gabatar da shawarar cire wa'adi ga shugaban ƙasa da mataimakinsa sannan da gagarumin rinjaye kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ya buƙaci dukkanin ɓangarorin da ke yaƙi a siriya su aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wuta to a gaishe ka kanun labaran aka ji manganu da ake ta yanzu a cikin social media kaga abu ya game ƙasa manganu marasa daɗi to babu abin da za su kawo ƙarshe in ba a ja da zami ba to za a yi yaƙi. Sheikh Muhammad Lawal Mai Doki Sokoto muna da ƙarin bayani bayan labaran duniya. a wannan ƙarshen makon ma ƙungiyoyin farar hula da 'yan adawa a Nijar sun fito kan titunan birnin Yamai don zanga-zanga kan kasafin kuɗin bana na ƙasar. Ya kuma da baba gama mai ritaya ya yi magana kan jirgin mara matuƙi da rundunar mayakan sama ta Najeriya ta ƙera. Za mu kawo muku maimacin shirin duniyar Amurka, amma da farko sai a gyara zama a fara da jin labaran duniya tukuna. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Jami'an gwamnatin Koriya ta Kudu sun ce Koriya ta Arewa za ta so tattaunawa da Amurka duk da kalaman caccaka na baya-bayan nan daga Koriya ta Arewar. Ofishin shugaban ƙasar Koriya ta Kudu ya ce an yi wannan bayanin ne lokacin da shugaban Koriya ta Kudu Munja in ya gana da tawagar Koriya ta Arewa ta wasan Olympics. inda dukkanin bangarorin suka amince cewa ya kamata a samu hulɗa tsakanin koriyawan da kuma tsakanin amurka da koriya ta arewa a lokaci guda tun da farko wani martani daga kafar labaran gwamnatin koriya ta arewa ta kcna ya ce takunkuman da amurka ta kakaba mu koriya ta arewa na baya-bayan nan tamkar kaddamar da yaƙi ne martanin ya zargi amurka da tayar da fituna a yankin ruwan koriya sannan ya yi nuni da cewa koriya ta arewa fa na da makayan nukiliya da kuma ka iya tunkarar duk wata barazana daga amurka babban kwamitin jam'iyyar communist ta china ya gabatar da shawarar a cire wa'adi ga shugaban kasa da mataimakinsa daga kundin tsarin mulkin ƙasar a cewar kafar labaran gwamnati ta shunha a yanzu abin da kundin tsarin mulkin kasar ya ce shi ne shugaban kasa da mataimakinsa za su yi mulki ne da ba zai wuce wa'adoji biyu a jere ba na tsawon shekaru biyar biyar wannan canjin zai baiwa shugaba shi jinping damar ci gaba da zama bisa gadon mulki har bayan shekara ta 2023 tun daga shekara ta 2013 yake shugaban ƙasa. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. da gagarumin rinjaye kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya jiya asabar ya buƙaci dukkanin ɓangarorin da ke yaƙi a siriya su aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wuta a faɗin ƙasar ta tsawon aƙalla kwanaki talatin a kuma kawo ƙarshen yin ƙawanya ma wuraren da suka haɗa da gabashin yankin wuta cin majituwar da kwamitin sulhun ya yi ya biyo bayan muhawarori masu zafi da aka kwashe kwanaki ana tafkawa musamman wajen samun irin kalaman da rasha za ta amince da su an yi ta wannan famar bisa jagorancin masu shata daftarin wato kasashen sweden da kuwait har zuwa lokacin kada ƙuri'a jakadan kuwait mansur al-utaiba ya ce muna masu amsa cewa wannan ƙudurin ba zai iya kawo ƙarshen wahalar da bal'adama ke sha a siriya nan take ba to amma wannan saƙo ne mai kyau da kwamitin sulhun ya aika ya ƙara ta cewa yanzu dole ne a aiwatar da wannan ƙudurin jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya niki hali ta nuna shakku kan yiwuwar gwamnatin siriya ta aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wuta to amma ta ce ya kamata a gwada a gani ta kuma caciki rasha saboda jinkirin da ta janyo wajen amincewa da ƙudurin fadar shugaban amurka ta white house ta fitar da kwaskwararriyar takardar martanin da 'yan jam'iyyar democrat a majalisar dokokin amurka suka rubuta ta kalubalantar takardar 'yan republican wacce ta zargi hukumar bincike ta fbi da aikata rashin gaskiya a aikin ta na sa ido jiya asabar aka fitar da takardar ta democrat makonni uku bayan fitar da ta republican wadda ɗan jam'iyyar republican a majalisar wakilai david nunes ya harhaɗa sakin takardar ya biyo bayan tattaunawa tsakanin hukumar bincike ta fbi da fitaccen ɗan dumakar a kwamitin majalisar wakilai kan bayanan sirri mr adam Schiff daga california kan irin bayanan da ya kamata a bayyana a takardar bayan musayar zafafin kalamai a makon da ya gabata kan shirin gina katanga a kan iyakar amurka da mexico shugaban kasar mexico enrique peña neto ya soke shirin kai ziyara fadar shugaban amurka ta white house a cewar wani rahoton da jaridar washington post ta rubuta jiya asabar peña neto da trump sun yi magana ranar talata inda suka shafi lokaci mai tsawo kan batun na gina katanga a lokacin da suka tattauna na tsawon awa guda a cewar majiyar da ta yi bayani wa jaridar ta post yayin da yake neman yakin wato yakin neman zaben shugaban ƙasa Trump ya yi alkawarin cewa zai gina katanga akan iyakar Amurka da Mexico don rage kwararowar bakin haure. Ya kuma gaya ma magoya bayansa da ke cike da sha'awar hakan cewa ƙasar Mexico za ta biya kuɗin gina katangar. To sai dai tattaunawar da suka yi ranar Talata. Mutanen biyu sun yi muhawara kan wannan batu. bene neto ya buƙaci shugaban amurka donald trump ya fito ƙarara ya ce ƙasar mexico ba fa za ta biya kuɗin gina katangar ba to amma trump ya ƙi wani jami'in gwamnatin mexico ya ce trump ya kuhula lokacin tattaunawar to amma wani jami'in gwamnatin amurka ya karyata da cewa abin da ya faru shine kawai trump ya yi takaicin hakan a cewar jaridar labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc ibrahim ka almasi garba ya gabatar to madalla za mu je jamhuriyar Nijar mu je abin da ke damun ƙungiyoyin farar hula masu adawa da kasafin kuɗin ƙasar na bana wadda suke cewa akwai haraji da ke gallazawa wato mara ƙarfi. amma da farko gamayyar kungiyoyin da'awa a Najeriya a babban taro da suka yi a Mina fadar jihar Niger sun mai da hankali ne kan yawaitar kalaman ɓatunci da kuma kurarar ɗalibai cikin kungiyoyin ta'addanci kamar Boko Haram da kuma ISIS. Ga Mustapha Nasir batsari da ci gaban rahoton. Sheikh Muhammad Lawal Maidoki Sokoto shine shugaban gamayyar kungiyoyin da'awa a Najeriya. Manganu da ake ta yanzu a cikin social media kaga abu ya game ƙasa. manganu marasa daɗi to babu abin da za su kawo ƙarshe in ba a ja zami ba to za a yi yaƙi kaga kuma abin da ake ciki yanzu Siriya da abin da an kai Iraki da abin da an kai Libya da abin da an kai sauran kasashe da yaƙi ya ɗaiɗaita kaga bai da kyau bai wani kowa ba masu jan maganganun ga in suka yi su saboda kowa na da damar shi abin da ya ga dama ga social media to kuma ba a yi mai komi kuma yawa da ya ga dama to kaga nan gaba abin da zai haifar mana ba da mai ido bane don haka muna kokarin mu yi hannunka mai sanda da cewa a kauce mu faru abu ya yi abari sai ya faru sannan a yi abin da aka dama wani abu da taron ya taɓo kuma shine matsalar ɗaliban da ke kwarara a ƙungiyoyin ta'addanci irin su boko haram da kuma isis dr abubakar kawo hassan na sashen larabci a kwalejin ilimi ta gwamnatin jihar Niger da ke mina ya ce matsalar babba ce don haka akwai buƙatar gwamnati ta ɗauki mataki. Na farko, gwamnati kullum cewa a da karatun addini ya zama dole ga ɗalibi. Ka gani abin da aka baro baya ne ke mu yanzu. Me ya faru? An zo an ce in ɗalibi zai karanta sciences ba ruwan shi da addini. ya je ya karanta sciences sannan ya fito to wa'annan da suka karanta sciences su ne suke yin bindigogi ga wa'annan kungiyoyin abun ga domin ba su da cikakken ilimin addini. Profesa Isa Muhammad Mai Shanu daga Jami'ar Usman Danfodiyo da ke Sokoto wanda ya gabatar da kasida a wajen ya ce zaƙewa wajen yin da'awa yana haifar da babbar illa wannan da'awa manufar ta kada a zaƙe domin zaƙewa shine wuce wuri wanda ke shi ya kai ga boko haram suke a ɗaukan matsayin da yake ya saba ma hakikanin a shi wannan addini na Allah sarki sannan al'amarin bara kuma ka na ambace shi ma yana daga cikin abubuwan da ainihin musulunci bai yadda da shi ba musamman ya zama yara wanda aka aiko domin karatun addinin Allah an bar su sun wagari ainihin sun bi tituna maimakon ya zama masu ko dai iyayensu ko kuma masu kula da su ko gwamnati ya zama su ne ke taimaka masu kamar dai da ake taimakawa sauran yara da ke karatu wanda ake cewa na zamani. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya. ƙarya eje gwamnatin mu ta zaman gaskiya ya hina eje a karo na hudu a ƙasa da watanni biyu ƙungiyoyin fafutuka a jamhuriyar Nijar sun gudanar da zanga-zanga a yau Lahadi 25 ga watan Fabrairu da nufin tilasta a ma'aikatan kasar wato su canza ra'ayi akan dokar harajin 2018 wacce tuni talakawa suka fara korafi akan yadda ta haddasa tsadar rayuwa wakilin muryar amurka ya mai suleiman barma ya aiko mana da karin bayani tafiyar kilomita hudu zuwa biyar ne dubban masu zanga-zangar suka yi dauke da allunan kwalaye da aka yi wa rubutun nuna kin jinin gwamnatin nishar saboda zarginta da jefa talakawa cikin kuncin rayuwa ta hanyar sabuwar dokar harajin kasar ayarin masu zanga-zangar da ya taso daga dandalin plus dumo ya sauka a plus de la concertation da ke gabda majalisar dokokin kasa inda suka yi gangami mun huto don su gani 'yan kasa ba su yarda ba da wannan doka ta kasafin kudi kuma da yanda suke nan suke walakanta suke karya kawar na kasan nan Wannan zanga-zanga da ke matsayin ta hudu da ƙungiyoyin ke shiryawa da nufin rashin amincewa tsarin kasafin na bana na nuna alamun ana ƙara samun yawan 'yan ƙasar ta Nijar da ke amsa kira a ci gaban wannan gwagwarmaya idan aka kwatanta da fitowar da suka yi a can baya. Hajiya Ramatu Soli na shugabancin kungiyar Gren. Cikin wannan matsatsi da aka samu, muna roƙon Allah Ubangiji ya ba mu kuzari da za mu tashi tsaye ini guda mu kama luwa da finas mu ciccira ta, mu tattale ta, mu kona ta, sannan a sake ta. Shugabar kawancen fuwa na jam'iyyun adawa mai zaman kanta, Madam Bayar Maryama Gamace na daga cikin 'yan siyasar da suka halarci wannan zanga-zangar ta yau Lahadi, saboda a cewarta wannan gwagwarmaya abu ne da ya shafi kowane ɗan Nijar. To jama'a hannu wani bai ci mana tuwo da miya, sai mu da kanmu da kanmu. Babu gudu babu ja da baya jama'a. Wagga doka da sun ka zo sun ka karga muna, su sun kai ma kansu wanza mai bai so ya shiga jikin shi. talaka ya yi yinwa ya yi kishirwa ya yi fatara ya yi komi amma tsaja hido wani abu gare shi. A wani abin da suka kira zanga-zangar nuna goyon bayan manufofin gwamnati jam'iyyun kawancen da ke mulki sun ƙudiri aniyar fitowa kan titunan yamai da sauran biranen ƙasar nan a ranar 4 ga watan gobe alhaji asmana muhammadu na matsayin kakakin pnds tarayya madigar jam'iyyun da ke mulkin nijar in ka hidda nan birnin yamai wani wuri na kaga ana hito ana wannan zanga-zanga nan ne kamar cibiya ta 'yan adawa take yan adawa ne inda kungiyoyin hula ne da an saurare su bayan shigowar kungiyoyin kwadago cikin wannan kokowa yanzu haka bayanai na nunin kungiyoyin malamai sun fara yunkurin gudanar da taron addu'o'i a ƙarshen makon gobe a nan mai don nuna rashin jin daɗi a kan halin kuncin da suka ce an shiga a wannan ƙasa sanadiyar dokar harajin ta bana yanzu haka kungiyoyin kwararren kular da tunfil azalke adawa da matakin gwamnatin sun ce za su sake fitowa a ranar 11 ga watan maris cikin wani sabon salon gwagwarmaya. wallahi le'ons le'ons uku ka huto biyun haka uku haka insha Allah sai an gani sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar salamu alaikum maraba yawwa nan ne gida an baka so a ba wani sai kai eh lalle yawwa to in yana dawo mun sallama da ki ba ku ba ku sai kai na'am ana sallama ko gida yawwa malam barka da zuwa barka da barka da wuta barka da yawwa ni ne alhaji kirkirau Wani tsohon kwamandan mayakan saman Najeriya ya kuma da baba gama mai ritaya ya jinjina rundunar mayakan saman Najeriya saboda kwarewar da ta nuna wajen kera jirgin sama mara matuki. Gamawa ya bayyana haka ne a tattaunawa da muka yi da shi a baya bayan nan. Sai eh, wannan abu ne mai kyau kwarai da gaske. Ah, kuma ai in ka duba a kwanakin baya an yi wani kamar haka. To yanzu saboda shugabancin da muke da shi a rundunar sojojin sama na Air Marshal Baba Abubakar Sadiq suka tafo da wannan kyakkyawar manufa wadda yake kuma wannan zai taimaka su kansu sojojin su san cewa yanzu akwai abubuwa da dama da za mu iya a cikin gida wadda ba sai mun fita waje ba kuma wannan zai sake sa kuma duk a samu capacity building wato su ainihin sojojin su ma a ƙara musu ƙarfin gwiwa da irin abubuwan da za a yi da sauransu kuma in ka duba wayannan yau ko kasashen duniya da aka ci gaba a irin su ake amfani da su a irin su america da sauransu saboda haka najeriya in ce wannan wani abu ne mai kyau kuma ya nuna cewa dakarunmu suna kokari suna karatu suna bincike akan abubuwan da muke ciki a yanzu a ƙasar nan kuma wayannan abubuwan aka ci gaba da su a insha Allahu dukkan wayannan abubuwa da muke samu matsala na tsaron Allah da za a shawo kansu insha Allah ya kuma da baba gama shin wannan kan Najeriya ta sayo karafan daga waje ta zo ta haɗa ne ko kuma komai da komai a cikin Najeriya ka kera eh dukkan abubuwan da aka yi dinnan yawanci duka daga Najeriya aka samu su aka kera su a in ka duba ita wato rundunar sojojin sama tana da a institute ɗinta a nan kaduna wadda yake duk ana kere-kere ana yin abubuwa da sauransu so wayannan abubuwa ba wai wasu abubuwa ba ne a sabi wadda ba za a iya yi ba dama an jima ana research ana bincike a kai ake yin wayannan abubuwa da sauransu sannan bisa wannan shugabanci na wadda suke da shi a yanzu a rundunar sojojin sama a suka tashi suka tsaya suka jajirce suka samo mutane wadda za a haɗa kai a tafi tare ai wa'annan abubuwa aka samu nasarori kwarai da gaske yawanci dukkan abubuwan da aka yi daga ƙasa na aka haɗa su ya kuma da babu gama mai ritaya a dama wannan tambaya saboda akwai rahotanni ko kuma raɗe-raɗe da muke ji eh, duk da cewa rundunonin nan suna da cibiyoyinsu ko a kaduna ko a wasu wurare najeriya cewa suna kera abubuwa ba gaskiya ba ne wasu suna ɗaukan kayan ne su kai ƙasashen waje kamar ukraine a je a sake masa fenti a sake dawo da shi najeriya a ce an sabo ne ina tabbatar maka wannan abun da aka yi da irin shugaban da muke da su da kuma shugabancin ƙasar nan na tabbatar maka ba za a yi haka ba kuma ni na imani kuma na tabbata kuma na gani gani ne ni ba jiyo ba wa'annan abubuwa da aka yi duk a ƙasar nan aka yi su aka hahaɗa su aka tafo da wannan abu ba abin da aka ɗauko daga wani guri aka yi masa fenti aka dawo da shi su mutane kullum abubuwan da mutane suke aiwa shugabanni izini a musu adalci in wani abu irin wannan ya tashi a je a bincika a gani kafin a yi wa'annan ta na kan ga a social media mutane suna irin wa maganganu da sauransu ba daidai ba ne ya kamata su ma a musu adalci a bisa abubuwan da suka yi da jajircewa da suka yi da tashi suka tsaya su ga cewa ƙasan nan ta zama dunkulalliyar ƙasa saboda da mutane su san cewa sojojinmu su ma suna ƙoƙari kuma suna da ilimin da in aka ba su goyon ba a shugabanci mai kyau za su yi fiye ma da haka insha Allah. ya do baba gama mai ritaya mun gode kwarai da gaske da samun lokaci a ta mu fahimta al'amura da suka jibanci harkokin tsaro da kuma soja sama ƙasa da na ruwa da ma duniya baki da Allah saka da alheri to ma da lani ma na gode Allah saka da alheri kuma Allah zo na da kasan mu lafiya kinin maza daban da na mata soja wuta gudu barewar daji soja tuwon kaya miya allura mushe kar karka je fagen daga ina so kar karku mai da ni mata kama sawa sai wasai barzo so wa cikin dawa filin daga latin na batan nan da an kai da masa shan shiya an yi dauki ba daɗi mazan fama Kuna sauraron waɗannan rahotanni ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC karfe goma da kusan minti ashirin na safe a hali yanzu kuma ga maimacin shirin duniyar Amurka. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. Shirin duniya Amurka na wannan makon zai dubi ne kan wani sabon fim wanda ya kafa sabon tarihin tara dala Amurka miliyan 200 a ƙarshen makon farko da aka fara haska shi a yankin arewacin Amurka. Bayan da ɗimbin jama'a suka rika ɗunguma zuwa gidajen sinima domin kallon wannan fim. Sai a biyo mu a cikin shirin duniya Amurka domin jin ƙarin bayani da kuma tasirin wannan sabon fim a tsakanin al'ummar baƙaƙen fata da ke zaune a nan Amurka da ma sauran sassan duniya. Sunana Mahmud Lalo. To da farkon farawa shi dai wannan fim ana mai kallon wani fim da ya sha bamban da sauran irin fina-finan da aka saba gani da dandalin shirya fina-finai na Hollywood ya saba fitarwa wanda kamfanin hada fina-finai na Marvel Studios ya shirya. Fim ɗin Black Panther wanda akasarin jaraban da suka fito a cikinsa baƙaƙen fata ne. Fim ne da ya dubi kan wata masarauta mai suna Wakanda da wani jarumi yake ƙoƙarin hada kan wasu ƙabilu biyar inda aka samu bujirewar wata ƙabila guda. shi dai wannan fim na black panther an kirkiro shi ne daga wani littafin tatsuniya kuma ya ja hankulan manya da matasa da ma dattawa da dama musamman ma a nan amurka ko da ke bata kalli wannan fim din ba akila jako wata 'yar matashiya ba amurkiya ta ji labarin wannan fim akwai jarumi bakar fata a cikin fim din akwai mutane da dama irinmu sannan akwai yara bakaken fata da dama wannan matashiya na ɗaya daga cikin ɗaruruwan ɗalibai daga makarantar betty shabazz da suka mayar da haska fim ɗin na black panther wani gagarumin biki a gidan sinima na movie grill da ke kudancin jihar chicago a wani mataki na nuna al'adun afirka tahir katman na ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci gidan sinima ɗin na movie grill muna bukatar irin wannan fim Muna kuma goyon bayansa tare da fatan ire-iren waɗannan fina-finai za su samu karbuwa. Ta kuma ƙara da cewa dama lokaci ya yi da ya kamata a fara fitar da irin waɗannan fina-finan. Shekarar 2008 mun samu shugaban ƙasa baƙar fata, saboda haka bai dace a ce mu yi ta kallon fina-finai kan cinikin bayi ba. Mun gaji da kallon irin waɗannan fina-finai. Ya kamata mu rika kallon fina-finai masu daɗaɗawa. more positive stories. Blair Davis farfesa ne a Jami'ar DePaul da ke nan Amurka. This film is a major departure as far as the types of roles that black actors are given and the types Wannan film ya fita daban da irin rawar da ake baiwa jarumai bakaken fata suke takawa da kuma irin jigon labari da muke ganin bakaken fata suke fitowa a ciki. In the midst of. Farfesa Blair Davis kan koyar da darasi ne akan littattafan tatsuniya na jarumai a Jami'ar ta DePaul. Yana kuma nazari kan irin tasirin da littattafan tatsuniya ke yi. ya kuma yi amanna cewa fim ɗin black panther ya mallake wani gurbi da ba wai kawai na nuna labarin wani jarumi ba ne the best films i think we remember because they say something bigger Kim kan yi fice saboda wani muhimmin abu da aka faɗa a ciki, ko kuma idan ya bayyana wani labari a kanmu. Saboda haka ina ganin fim ɗin Black Panther zai zauna a zukatanmu na wasu tsawon shekaru, uh, saboda wasu al'adu da aka saka a cikinsa. Dalilin haka ne fim ɗin zai yi zarra saboda abin da ke kunshe a cikinsa. Wato fim ne na faɗa, amma ina ganin wannan wani sauyi ne da za a samu a dandalin shirya fina-finai na Hollywood. Babu abin da za a ce illa godiya ga basirar Ryan Coogler. value as this sort of perhaps sea change in Hollywood. Carol Lee ita ce ta kafa makarantar Betty Shabazz. Akwai burin cewa bakaken fata su kasance a kan mulki da kuma yadda za su tafiyar da uh, makomarsa da kansu. Ta kuma ce duk da cewa fim Black Panther ƙagaggen labari ne, amma zai ƙara tallafawa abin da suke koyarwa. Kamar an so sa mutane inda yake musu ƙaiƙayi ne, shi yasa za ka ga mutane na tururuwa tare da 'ya'yansu, sanye da tufafinsu domin jaddada daga inda suka fito. Fim yana shafar yadda 'ya'yanmu suke tunani da yadda suke kallon kansu, ta yadda kuma za su samu wanda za su riƙa kwaikwaya da abin da suke so su zama. duk waɗannan batutuwan na da mahimmanci. Tun kafin ma wannan matashiya mai suna Akila Jako ta kama wuri ta zauna domin kallon fim ɗin na Black Panther a karon farko. Ta ce har ta fara koyon wani darasi mai mahimmanci. Wannan ya nuna cewa komai mai yiwuwa ne. Yanzu dai ana ci gaba da haska wannan fim a sassan Amurka inda jama'a ke ta tururuwar zuwa gidajen sinima yayin da masu hasashe ke ganin akwai yiwuwar fim ɗin black panther ya zama ɗaya daga cikin fina-finan da suke samar da ɗimbin kuɗaɗe jama'a da kuma aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan allah ya kai mu yanzu a madadin ken faragad da ɗaukacin waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shirin ni mahmud lalo nake cewa a huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla kasance da mu ranar juma'a domin jin wani sabon shiri yanzu kuma ga kaɗan daga cikin wasu da kuka aiko mana ta imel ta farko tana cewa mu dai al'ummar jihar yobe fatan mu ceto mana yan makaranta yan matan sakandare da yan ƙungiyar boko haram suka sace a garin dabci saboda muna cikin mawuyacin hali da kaduwa daga usaina alhaji umar forever da ummi garba na kwalo da sadiya isa mai kati gashuwa. ta gaba tana cewa salamun muryar amurka da fatan kuna lafiya hakika duk wani ɗan najeriya da yake da hankalin iya zaɓe to zai iya bambanta wannan gwamnati ta canji da kuma gwamnatin baya ta lema domin haka nake kira ga 'yan najeriya da mu yi wa kanmu faɗa wajen zaɓen shugaban da ya dace da mu a zaɓen shekarar ta 2019 ba tare da nuna ƙabilanci ko son zuciya ba sako daga sa'ad mahuta da ƙungiyar muryar jama'a reshin jihar katsina Shehu Adamu a wasiƙa sai ce kamar yadda ciwon ido ke hana duk wadda ke fama da shi sakat, to haka lalacewar hanyar kwantagora zuwa Rijau ta hana musu kuni. Saboda haka, shugabanninmu ku yi wa Allah da manzonsa ku gyara mana wannan hanya. kaɗan daga cikin wasiƙu da kuka aiko mana ta imel kenan a ci gaba da rubutawa sannan hankali za mu karanta karfe goma da minti ashirin da bakwai da yan kai ga shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki ɗaya. To ga labaran duniyan amma fa a takaice jami'an gwamnatin Koriya ta kudu sun ce Koriya ta Arewa za ta so tattaunawa da Amurka. Babban kwamitin jam'iyyar Communist ta China ya gabatar da shawarar cire wa'adi ga shugaban ƙasa da mataimakinsa. Da gagarumin rinjaye kwamitin sulhu majalisar ɗinkin duniya ya buƙaci dukkanin ɓangarorin da ke yaƙi a Siriya su aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wuta. Fadar shugaban Amurka ta White House ta fitar da kwaskwararriyar takardar martanin da 'yan damakar a majalisar dokokin Amurka suka rubuta. ta kalubalantar takardar 'yan republican wacce ta zargi hukumar bincike ta fbi da aikata rashin gaskiya aikata sa ido kan cibiyoyi jiya asabar aka fitar da takardar ta democrat makonni uku bayan fitar da ta republican wadda dan jam'iyyar republican a majalisar wakilai david nunes ya harhaɗa sakin takardar ya biyo bayan tattaunawa tsakanin hukumar bincike ta ai da fitaccen ɗan demokrat a kwamitin majalisar wakilai kan bayanan sirri mr adam schiff daga california kan irin bayanan da ya kamata a sa a cikin wannan takardar bayan musayar zafaffen kalamai a makon da ya gabata kan shirin gina katanga akan iyakar amurka da mexico shugaban kasar mexico irin pena neto ya soke shirin kai ziyara a fadar shugaban amurka ta white house a cewar wani rahoton da jaridar washington post ta rubuta jiya asabar fiye da neto da trump sun yi magana ranar talata inda suka shafi lokaci mai yawa kan batun na gina katanga a na tsawon sa'a guda da suka yi a cewar majiyar da ya yi bayani ma wato ta yi bayani ma jaridar ta washington post yayin da yake yaƙin neman zaɓen shugaban ƙasa trump ya yi alkawarin cewa zai gina katanga a kan iyakar amurka da mexico don rage kwararowar bakin haure cikin amurka to a gaida ibrahim ka almasi garba masu haro abin da ya sawa kenan cikin shirin a yanzu sai ko can da asibayi za ku saurari wasu abokan aiki da wasu shirye-shirye da rahotanni ciki har da shirin ciki da gaskiya na ibrahim alfa ahmed kamar na madadin ibrahim kalmasi garban da ya kawo muku labaran duniya da shugaba da diodone da kula da akin gabatar da shirye-shiryen da ma injiniya malam al da ya rika masa a nan ne sahaba imam adu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.